kimanin kungiyoyin sa kai na farar hula goma sha takwas ne suka cimma wannan matsayar bayan wani babban taro da suka gudanar da safiyar yau din nan a gusau babban birnin jihar ta zamfara da suka yi kakkausan suka akan matakin da ake zargin gwamnan jihar da aikatawa manir haidara kaura shine shugaban majalisar matasan arewa reshen jihar zamfara kuma shine ya shugabanci haɗakar kungiyoyin na farar hula a taron mai allah wadai da wannan mataki da gwamnatin jihar zamfara da kuma a hukumar tsaro ta sss ta ɗauka na kama shugabannin majalisar jihar zamfara mun ba wayannan hukuma da kuma gwamnatin jihar zamfara awa 48 da su saki wayannan shugabannin majalisa idan ba haka ba mu kuma za mu yi mobilizing fiye da matasa dubu biyar mu fito ba mu da kwankwatar mu a bakin tituna domin nuna rashin jin daɗinmu ana gwamnatin demokuraɗiyya ce to wannan cin zarafin demokuraɗiyya ne a kusan faɗi hujjojinsu na abin da suka kira suna so su gabata a ba su dama a ba su constitution ya ba su dama su zo su yi wannan don haka mu muka ga cewa cin zarafi ne ko ba za mu yarda da wannan ba ana cin zarafin demokuraɗiyya to sai dai kwanaki biyu baya wasu matasan sun fito a titunan na birnin gusau suna kushe yunkurin da suke zargin 'yan majalisar dokokin na yi na tsige gwamnan jihar abdulaziz yare abubakar eh wayannan ai 'yan su ne 'yan siyasa amma ba ka duba za ka ga wani matashi wanda an responsible wanda ya shigo yana goyon bayan wannan ba kowa ya sani a cikin jihar zamfara abubuwan da ake yi akwai cin zarafi na demokradiyya dimokuraɗiyar gaba ɗaya ba ita ake yi ba ana yin mulkin kama karya ne na abin da aka ga dama to mu ba 'yan siyasa ba ne ba mu da wani abin nan na bangare na siyasa mu muna kare dimokuraɗiyya ne abai kwana uku da suka wuce akwai mitin ɗin da ma suka yi a gidan shi shugaban majalisa haka aka tura su na yan bangar siyasa suka je suka kakkashe motoci kudu na shi eh, shugaban majalisa idan gwamna yana ba tsoro yake ji ba yana ganin cewa abin da suke ba gaskiya ba to a basu su dama da fasu su yi idan akwai wani challenge sai a je kotu ko wani abu makamancin wannan watakila bayan wannan zanga-zanga da za ku yi ko akwai wani mataki watakila in har abin bai kai karshe ba? Eh idan muka yi zanga-zanga abin bai kai karshe ba za mu iya zuwa kotu. Domin akwai dama da muke da ita ga doka ta ƙasa na cewa idan aka yi irin abubuwa wa'annan muna damar mu je kotu. Kuma muna kira ga shugaban ƙasa a matsayin shi wanda muke kallo mai adalci shugaban demokuraɗiyya kuma ubanta. Muna kiran shi na ya sa baki ga wannan cin zarafi da ake wa demokuraɗiyya musamman a cikin jihar Zamfara. Wannan badakala tsakanin gwamna Abdulaziz Yari da 'yan majalisar dokokin jihar ta Zamfara tana faruwa ne mako ɗaya bayan da a haɗe suka karbi bakuncin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a wata ziyarar aiki ta wuni ɗaya a jihar ta Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.